أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوزا متاش درسي tashi darasi أتكن كراتم من إزيا يو شاهد izziya جماد الثانية ga النبي صلى الله عليه وسلم تدبو alaihi wasallam ta 433 wannan rana ta daidai da biyar ga watan biyar shekara ta 2012 ta miladiya yau za mu tashi sabon babi shine babi na uku a cikin wannan littafi mai albarka a kan hukunce-hukuncen azzaka kafin mu fara akwai matsala da a ambatonta ya zo a cikin darasin da ya wuce shine yin addu'ar sallar jana'iza da hausa e ba da arabiya ba a lokacin nan na ce mutumin da yake bai iya larabci ba kada ya wannan addu'a da hausa ya kokarin ya koyi ko da allahumma gfir lahu warhamhu ya rinka yi daga cikin yan uwa akwai wanda suke ganin aibe dan me za a hana shi ya samu fa'idar yin addu'ar na ce to wannan dai matsala ce da tana buƙatar ƙalin bincike ban samu nassi ba akan addu'ar jana'iza da wata luga ba ta arabiya ba amma malamai sun yi magana akan yin addu'a ba da larabci ba a cikin sallah ya halatta ko bai halatta ba mutum ya addu'a da wani yare ba larabci ba a cikin sallah a kusan dai dukkan malamai sun tafi akan karhancin yin haka ga wanda ya iya larabci wanda ya iya larabci bai halatta ya addu'a a cikin sallah ai bakruhi ne ya yi addu'a a cikin sallah ba da larabci ba sawa'un addu'ar da zai yi addu'a ce ma ma'athura wato wadda aka rito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ko ba ma ma'athura ba kama aral misali idan mutum ya dago daga sujada ba suna ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya ce Allahumma gfirli warhamni wa afini Allahumma gfirli warhamni wahdini wa afini warzuqni wajburni warfa'ani to mutumin da ya iya larabci makruhi ne ya ce zai wannan addu'ar da hausa in ya dago daga sujada ya ce allah ka ji kaina allah gafarce ni allah ka azurta ni allah ka daraja ta makruhi ne kusan dukkan malamai a mazahib dinnan sun faɗi haka to wanda bai iya ba shine suke yin saɓani wanda bai iya ba waɗansu suka ce idan addu'ar wato idan addu'a ce ma'athura daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi da larabci ba ai ba zai yi da yarensa ba kama alal misali addu'ar kunuti da aka ruwaito daga annab sallallahu alaihi wasallam na hadisin sayyidina hasan allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita idan bai iya da larabci ba to ba zai yi wannan addu'ar da hausa ba tunda babu larura ba rukuni ce ta sallah ba mustahabbi ne sunnoni ne na sallah saboda aka sai ya shiru kada ya wannan addu'ar da aka rawaito da daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da yaransa wannan wannan a cikin mazhabar shafi'iyya da hanabila ne sune suke da wannan nassi a wata riwayar wanda yake kuma ita ce aka furin jayarwa a mazhabar mutum zai iya yin waɗannan addu'o'i da yaransa addu'o'i da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ta hatta tahiya suka ce in mutum bai iya larabci ba zai iya yin ta da hausa da yarensa da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam in bai haddace salatin sigan ibrahimiya ba zai iya yi da yarensa wannan a mazhabar shafi'iyya wal hanabila hmm. to a bisa wannan addu'o'in da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam na sallar jana'iza su ma duk sun shiga cikin wannan babin tunda suna daga cikin addu'o'i ma'athura da ake yi a cikin sallah saboda haka wanda bai iya yi da larabci ba zai iya yin su da yaransa zai iya yin su da hausa ban ga nasi daga wajen malaman malikiya ba akan wannan matsalar to amma a wannan fatuwa ta mazhaban shafi'iya da ita ce malaman malamai da dama na wannan zamani suke fatuwa da shi daga ciki malaman azhar sun yi fatawa akan wannan akan yin addu'a amma ba akan addu'ar sallar jana'iza ba akan yin addu'a a cikin sallah haka zalika malaman lajina kwamitin fatawa na saudiya su ma sun yi fatawa da wannan to idan an yi a cikin sallar farilla min babu aula a yi a sallar jana'iza tunda sallar farilla a ita ce sallar da take mafi cika wajen rukunanta kuma a rukunanta sun fi rukunan sallar jana'iza yawa kuma ita sallar jana'iza mai bi ce ga sallar farilla sallar farilla ita farilla ce kan al'ayan ita ku sallar jana'iza farilla ce ta kifaya saboda haka abinda ya halatta a yi abinda ya halatta a yi a cikinta min babi aula ya halatta a yi a cikin sallar jana'iza don haka mutumin da bai haddace addu'ar sallar jana'iza ba a bisa wannan far'i mutumin da bai haddace addu'ar sallar jana'iza ba sai ya je ya samu littafin da aka ruwaito addu'o'in da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam na sallar jana'iza ya ga fassarar su ga littafin hisnul muslim na wanda an fassara shi da hausa da larab da turanci da faransanci da yarabanci ma an fassara shi da fulatanci ne dai har yanzu ga an fassara ba saboda haka mutum ya je ya karanta wannan addu'ar ya haddace ta da yarensa in bai iya larabci ba in ko zai iya larabci in dai ko zai iya zama ya haddace da hausa zai iya larabci to zai iya zama ya haddace da larabci din tunda kamata ya yi ko ta hausan ma ba ya kirkiro tasa ba ya yi wadda take ma'athura to amma addu'a wadda take ba ma'athura ba ba a ruwaito su daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar ka ce a cikin sallah allah matan nan da nake santa allah ka fuwace min aurenta a cikin sallah ba ka yi sujada ko kuma kaga wannan ibada daga cikin addu'o'in da aka ruwaito ma'athura ana yin su to ya halatta ko bai halatta ba hmm, ko kuma ka ce interview nan da zan je gobe Allah ka sa in samu nasara in samu wannan aiki ko kuma kwangilan nan da nake nema Allah ka sa in same ta irin wannan abu ya halatta da Hausa ko bai halatta ba hmm. to wannan shine malaman Hanafiya suka tsananta akan cewa bai halatta ba idan ko mutum ya yi haka sallarsa ta ɓaci malaman shafi'iyya ne suka halatta a tare da malaman malikiya malaman shafi'iya da malikiya sun halatta hatta a cikin sallah duk abin da ya halatta mutum ya yi addu'a da shi a wajen sallah da yaransa ya nema a wajen sallah su ma fa a cikin sallah ne suka haramta din hanafiya amma in a wajen sallah ne ya halatta amma a cikin sallah shine suke cewa bai halatta ba to amma shafi'iyya da malikiya suka ce a cikin sallah ma abinda za ka yi addu'a da shi a wajen sallah a cikin sallah ma ya halatta ka yi addu'a da shi da hausarka in dai za ka iya in dai za ka yi addu'a da ya halatta a wajen sallah a cikin sallah ma za ka yi to saboda haka abin nan idan har mutum zai yi addu'ar sallar jana'iza kamata ya yi kokarin ya kiyaye lafuzzan da suka aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi su da yaransa duk da yake sallar jana'iza ba ta da addu'a wadda take dole ita ce za a yi ta za ka iya yin addu'a da kowace irin addu'a ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi fa akhlisu lahu fa akhlisu lahu du'a ku yi ikhlasin addu'a a gare shi bai ce lalle ga addu'ar da za a yi ba kuma shi yasa ma aka ruwaito salo salo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka ruwaito salo salo daga wajen sahabbai wanda ya nuna kan cewa ba tauqifi bane ba kamar tahiya bace kaga tahiya ba za ka je kai tahiya da wani lafazi ba ko ka ɗauki wata ma'ana daban ka har haɗa ka ce za ka yi tahiya ko kuma riwayoyin da suka zo na tahiya ka har haɗa su ka fitar da taka tahiyar daban ka haɗa tahiyar sai riwayar sayyidatuna Aisha da na Umar da ta Abdullahi dan Abbas ka haɗa su gabaki ɗaya sai ka fitar da wani lafazi naka bai halatta ba wannan kamar yadda malamai suka ce amma zaka iya ɗaukan kowanne yau kai tahiya da wanda ya zo na riwayar sayyidatuna Aisha wata sallar ka yi da riwayar da ta zo daga sayyidina umar wata ran ka yi da riwayar da ta zo daga sayyidina abdullahi dan abbas amma ba za ka iya harhaɗa su ba ka cakuɗa su to haka zalika wajen addu'a to amma wajen addu'ar jana'iza ba a ruwaito wata siga an ce ita ce addu'ar da take ta ayyana ba mauqufa wadda yake bai halatta a saba mata ba addu'a ce mutlakan za to amma al'aula mutum ya wanda aka ruwaito sigogin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yana yi to ko zai yi da hausa da sa. ya nemi ma'anar sigogin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na addu'ar Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahama Allah ka wasa Allah ka girmama wato masaukinsa ka yalwata masa mashigarsa ka tsarkake shi daga zunubi da laifuffuka da ruwa kamar yadda ake tsarkake tufafara yadda dai suka zo na sigar to za ka yi da hausa a bisa wannan wallahu ta'ala a'alam to yanzu za mu shiga babi na uku azzaka azzaka a rukuni ce daga cikin rukunan addinin musulunci kuma ita ce rukuni na uku ita ce rukuni na uku a cikin rukunan addinin musulunci ita ce yar uwar sallah tare an su yake zuwa a cikin alkur'ani a ma'anarta an ɗauko ta daga lafazin larabci da ake ce masa zaka a zakal zar'u idha nama wato shuka idan ta ɗaukaka wato in ta tashi ta miƙe sai a ce zakar zar'u wato ta miƙe ta ɗaukaka an ce ma zakka zakka saboda tana ƙara dukiya wannan tashin da shuka yake yi to kamar yadda shuka take tashi yawon kana ba da zakka haka dukiya ka za ka rinka tashi shi yasa aka kira ta zakka ma'ana ta biyu na zakka kuma shine daga attazkiya tsarkakewa saboda in ka ba da zakka za ta tsarkake zuciyarka daga daudar rowa da mako don rowa da mako cuta ce cututtuka ne na zuci innal insana khuliqa halu'a mutum an halicce shi wato mai tsananin san alkhairi mai tsananin rowarsa idza massahu alkhairu manu'a in alheri ya same shi sai ya danke baya bayarwa wa idza massahu sharru jazu'a idan kuma sharri ya same shi abin rashi abin da ba a so jazu'a mai raki ne ya ta kuka yau ai ba mu kaza ba mu kaza to ba abin da zai tsarkake ma mutum daga wannan zakka tana daga cikin abin da za ta hana mutum wannan saboda haka aka kira ta zakka saboda tana tazkiya kuma shi yasa Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka dauki karbi sadaka daga cikin dukiyoyin su zaka tsarkake su kuma kai musu tazkiya da wannan karbar sadakar ta wato sadaka zakka tana ba tana sa wa mutum tazkiya kuma tana tsarkake dukiyar ita kanta dukiyar sai ta zamanto tsarkakakka ce sai ta zamanto kan cewar Allah ya sanya albarka a cikinta abinda za ka ci daga cikinta sai ya maka amfani a duniya da lahira wani kasan Allah zai ba shi dukiya wanda wannan dukiyar idan babu albarka ita ce dalilin da zai ci ta ta halaka shi ya ci ta hana shi bin Allah ya ci ta sa masa cututtuka da zai kare a cikin amfani da dukiyar wajen maganin wannan cutar da dai hanyoyi da yawa na rashin albarka wanda Allah ne kaɗai ya sani domin shi shi sha'anin albarka a hannun Allah yake to zaka wa'annan ma'anoni guda biyu na eh, wa'annan ma'anoni guda biyu su aka harara a cikin zaka aka su aka wato kalla a cikin zaka aka ambata matsu aka kira ta da wannan suna suna ne na musulunci suna ne na musulunci an farlanta ta tun a maka saboda ayoyi na alkur'ani da aka saukar a maka sun zo da da ambatan zakka wanda nuna kan cewa tun a maka an farlanta ta tun daga gashi na Allah ta'ala yana cewa wailun lil mushrikin alladhina la yu'tuna zaka wa hum bil akhirati hum kafirun kai tsananin azaba ya tabbata ga mushrikai waɗanda ba sa ba da zakka to kaga wannan a cikin a cikin sura ce wacce take makkiya eh, sura ce suratul fussilat tunda lokacin da an saukar da ayar ne lokacin da larabawa suka haɗu suka ce bari su je su samu annab sallallahu alaihi wasallam su bijiran masa da abin da da abin da yake so in mulki ne su mayar da shi sarki duk da ba su da sarki su a samu a mayar da shi sarkin larabawa in dukiya ce a haɗa masa dukiya ya fi kowa dukiya idan taɓin hankali ne ya same shi duk su haɗa kuɗi a yi masa magani ya je rabi'a ibn amir ya je ya same shi yana zaune ya bar shi ne wakilin mushrikai aka je ya je ya zauna ya gaya ma sallallahu alaihi wasallam sai da ya gama ya ce ka gama ya ce ya gama sai kawai sai ya buɗe suratul fusilat alif a hamim kitabun fusilat ayatuhu hamim tanzilu minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadhira har zuwa inda yace fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa thamud sai yace dan Allah kai shiru na hada ka da zumunci kai shiru sai yake ganin kamar a wannan sa'iqa din wannan tsawar da ta samu adu da thamud lokacin za ta sauko shine ya tashi yace kai hakuri kai abinda duk kake so ya juya sai suka ce to rabi'a fa ya tafi muku da fuskar da ba da ita ya bata ya tafi ba ya zo ya ce musu kunga wannan idan izza ce ta zo masa izzarsa izzar ku ce idan ko wannan abin ba da gaske yake ba ku kyara sauran larabawa su yi muku maganinsa amma ku dai ku rabu da shi shi ne suka ce ya yi masa sihiri to kun ga wannan a cikin daga cikin ayoyin da ta zo a nan aka ambaci zakka kun ga a makka aka saukar da ita kenan haka zalika Allah madaukakin sarki a cikin suratul rum yana cewa wa ma ataitu min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitu min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun Allah ya ce wa ma ataitu min zaka abinda duk kuka bayar na zaka kuna nufin yardar Allah kuna nufin wato ku samu dacewa da ganin fuskar Allah da shi fa ulaika humul mud'ifun masu yin haka waɗannan su ake rubanya musu dukiyarsu kaga wannan sura ce suratul rum sura ce makkiyah don an saukar da ita lokacin da aka yi yaƙi tsakanin farisa da rum aka ci rum da yaƙi saboda rum su ahalul kitabi ne abin ya damu sahabbai sai wannan aya ta saukar a alif lamim gulibatin rum fi adnal ardi wa hum min ba'di sai sayaghlibun to a ciki wannan ayat take saboda haka kun ga da an ambaci saboda haka wannan shine dalilin da malamai suka ce an farlanta ta a makka amma bayanin farlancin nata da wani dukiya ne ake fitar da zakar kuma miƙidarin nawa ne na zakar sai a madina sai a madina to shi yasa waɗan idan malamai da suke cewa an farlanta ta a madina suna nufin farlancin da ya bayyana takdirinta amma asalin farlancin zakatun a makani ya zo amma bayanin yadda za a fitar da ita da yadda wajabcinta yake sai a madina sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je madina sannan ya far sannan ya bayyana wace irin dukiya ake fitar ma da zakka duk wanda ya ta fitar da zakka ya kafirta duk wanda ya musunta yace ce ba dole bane in ka ga dama ka bayar in ba ga dama ba kada ka bayar kama alal misali a ce za a fitar da wani tsari ne yadda za a wajabta karban zakka tunda an ce tunda za a abin nan an ɗauki aiwatar da shari'ar musulunci a ce za a fitar da kundin doka na yadda zai wajabta yadda za a rinka fitar da zakka sai wani kawai daga cikin marubuta saboda yana takama da wayewa da boko ya tashi ya ce wannan ai ko a musuluncin ma zakkar ma ba haka take ba saboda haka haraji shi ya kamata a wajabta ba zakka ba to kaga in ya ce ya yi inkarin a cikin marubuta kan san ba ruwan marubuci kawai ya dauki alƙalami daɗin rubutu sai ya ja shi ya faɗa abin da yake so to a cikin wannan sai ga mutum ya faɗa abin da zai kafirta shi to wanda ya fada haka ya kafirta amma wanda ya yadda da ita ya ƙi bayar da ita ya ce shi ba zai bayar ba to wannan malamai sun yi saɓani waɗansu sun ce shi ma ya kafurta wanda ya hana zakka da gangan ya kafurta kamar wanda ya ce ba zai yi sallah ba ne kun san wanda ya bar sallah ya kafurta tarikus sala dalilin wa'annan malamai kuma shine Allah ta'ala ya ce fa in tabu wa aqamu sala wa atau fa ikhwanukum fid din idan suka tuba daga shirka suka tsayar da sallah suka ba da zakka to 'yan uwanku ne a cikin addini ma'ana idan ba su haka ba ba 'yan uwanku ba ne menene yake kora 'yan uwantaka ka ba'ir ne ko ka kafirci me yake kora 'yan uwantaka tsakanin musulmi da wani kafirci ne amma ko da ka ba'ir mutum yake ba a kore masa 'yan uwantakan musulunci ba musulmi da za su yaƙi da juna yaƙi da juna tsakanin musulmi su kashe junansu ba ka ba'ir ba ne amma wannan bai kore 'yan uwantaka ba Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum yayin da musulmi fa suke yaƙi tsakaninsu da juna Allah ya ce fa aslihu baina akhawaykum ku yi sulhu tsakanin yan uwanku da suke kashe juna da suke wannan kaba'ir din masu kaba'irul dhunub kaba'irul dhunub ba ta kore yan uwantaka amma kafirci shi yake kore yan uwantaka to sai suka ce in ku haka tunda Allah ta'ala ya ce yan uwantaka addini tana tabbata ne da wato imani da barin shirka da tsaye da sallah da ba da zakka idan mutum ya ki ba da zakka kenan babu yan wantaka addini saboda haka rashin ba da zakka kafirci ne kun fahimci yadda abin da nasu yake to sauran malamai suka ce a'a wanda yake kuma shine mazhabar malik cewa wanda ya ba da zakka wanda ya hana zakka ba kafiri bane kaba'iruz zunub ne dalili annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi a cikin sahih muslim sa hadithin abi huraira ya ce ma min sahibi zahabin wala fidda la yu'addi zakata malihi illa suffihat lahu yawmal qiyama safa'iha min narin fatukwa biha jambuhu fatukwa biha jambuhu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana thumma yura sabiluhu imma ila aljannati wa imma ila nar duk wanda yake da zinare da azurfa da baya ba da zakarsa to za a narka wannan zinare da azurfa ya zamanto wato ya zamanto a wato abin nan a narkakken narkakken narkakken zinare da azurfa wanda aka shimfiɗa shi ba ba dunkulalle ba wato kunga ga sissa ne siyasa ne to sai a mayar da su su zamanto kamar yadda wato idan ka in ka samu karfe ka mayar da shi mai tsawo haka to haka za a mayar da su ne safiha za a mayar musu da shi haka sannan sai a rinƙa musu lalas da shi a gefen bayansu da kuma a goshinsu a cikin rana wanda miƙidarin wannan rana kwana wato shekara dubu hamsin sannan bayan nan sai a nuna masa sai a nuna masa makomarsa imma ilal jannati wa imma ilal nar wannan wa ake ce ma imma ilal jannati wa imma ilal nar kafiri ana ce masa imma ilal jannati wa imma ilal nar a gani sai musulmi wanda yake ya saba ma Allah saboda haka wanda ya hana zakka kun ga ba kafiri bane inda kafiri ne babu hanyar da inda kafiri ne babu hanyar da za a ce masa ilal jannati to wannan shine nassi akan cewa wanda ya ba da zakka ba kafiri bane tunda yana karkashin mashi'a imma Allah ya yafe masa ya shiga aljanna wa imma Allah kuma ya masa azaba ya shiga cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu to amma abin da ake nufi na abin da ya taksisin wannan ayar da take cewar fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din yan uwanku ne a cikin addini sai a ce hadisin sahih muslim shi abin ake nufi ba da zakar da ta zamanto wato ba da cewa wannan wannan ayar an yi tafsisinta da ambaton zakka uwantaka addini tana tabbata tare da mutum bai ba da zakka ba saboda wannan hadisi hadisi kuma yana tafsisin aya amma shirka ba abinda da ya tafsisinta duk wanda yake duk wanda bai tuba daga shirka ba zai zamanto ya samu yan uwantaka addini tsakaninsa da musulmi ba sallah duk wanda bai yi sallah ba ba zai sami yan uwantaka tsakaninsa da musulmi ba saboda me saboda hadisai sun ce wanda ya bar sallah kafiri ne al'ahadu ladhi bainana wa as sala faman tarakaha faqad kafar alƙawarin da ke tsakaninmu da su shine sallah wanda duk ya batta ya kafirta to sai ya zamanto ita zakka an yi tahsisinta da wannan hadisi na abi huraira wannan wanda ake yaƙi da su ne wato ahalul har kafin ta eh to akwai fa'idodi kafin mu shiga karatun nan masayil na nufi na kawo mana su akwai fa'idodi da malamai suka ambata zan karanto mana fa'idodi muhimmai da malam al allah ya ji kansa ya ambace su a cikin littafinsa na fiƙihu wato sharhin a zadul mustaqni na mazhabar hanabila ya ambaci wato fa'idodin zakka wajen goma sha wani abu zan ambata mana su da sauri fa'ida ta farko ya ce da ita ne mutum yake samu ya cika bawa yake samu ya cika addinin musulunci tunda rukuni ce daga cikin rukunan addinin musulunci yanzu wanda bai taɓa fitar da zakka ba kun ga har yanzu bai yi rukunai biyar ba duk da yake idan ba shi da in ba shi da kuɗin in ba shi da in ba shi da kuɗin kaga ta faɗa a kansa amma ba kamar wanda ya zamanto Allah ya bashi kuma ya bashi ikon yayi wannan abin da cika addini ba ko ba haka ba kun ga shi yasa ayi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujur da karshe me yake ce zalika la yutihi man yasha talakawa suka ce masu kuɗi duk sun tafi da dukiyoyi suna sallah kamar yadda muke sallah su azumi kamar yadda muke azumi amma suna da dukiya da suke sadaka mu ko ba mu da ita da za mu yi sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ba za ga gaya muku kuma abin da in kun yi za ku riske su ba ya nuna musu yin tasbihi da tahmidi da kawar da cuta daga hanya suka je suna murna sun samu abin da za su cimma ahlud duhuri daga baya abin bai zamanto ya ya dandatijar mai faru suka dawo suka ce samiya ikhwanuna min ahli duthur billadhi qulta fa fa'alu kama fa'alna to su ma ahli dusur masu dukiyar sun ji abin da ka faɗa da yake su ma masu kwaɗayin lada ne su ma sun je sun yi tasbihin ne da sauransu duk su ma sun je sun yi kawar da cuta daga hanyar ne sun je sun yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala Allah ce da yake ba mu ko wanda ya so ba yadda za ka yi da Allah haka yake rabansa ya ce wannan so yake gan shi mai kuɗi na fitar hankali ba yadda za ka yi kuma haka zai wannan kuma so yake ya gan shi yau ya samu gobe babu ba yadda za ka yi saboda haka wannan kun ga musan abin da duk mutumin da Allah ya bashi sanin Allah sai ya huta in ka san Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana shi sai ka huta to amma saboda haka kaga wanda ya samu damar fitar da zakka ya samu cika addinin musulunci ya yi rukuni na addinin wannan abu ya yi rukuni na daga cikin rukunan addinin musulunci sannan na biyu ita zakka dalili ce akan gaskiyar imanin mai bada zakka dalili ce akan gaskiyar imanin mai bada zakka domin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka sadaqatu burhan ita sadaka hujja ce wato hujja ce akan cewa imaninka na gaske ne me yasa yace wadhalika annal mala mahbubun lin nufus kuɗi abun so ne ga zukata wal mahbubu la yubdhal illa ibtigha'a mahbubin mithlihi aw akthar abinda ku duk kake so to ba za ka ba da shi ba sai ka san za ka samu wani abin da kake so din kamar sa ko wanda ya fi shi ko ba haka ba sai ka san za ka samu wani abu kamar sa ko wanda ya fi shi shi ne za ka fitar da shi ka bayar balibtiga a mahbubin akthar minhu walihada summiyat walihada summiyat sadaqa talabi sahibiha li ridallahi dan haka aka kira ta sadaka wato mai gaskata wato cewar mai gaskata mai gaskata nufin mai yinta akan cewa Allah yake so tunda in ya ɗauka ya bayar ya san cewar za a bashi wanda ya fi wannan kamar yadda za ka ji waɗansu masu bara suna cewa ka ba da ƙalilan sarkin ya ba da kasira ko ba haka ba ka ga ya yadda da haka ɗin ne ya yadda da haka ɗin ne ya yadda in ya ba da in ya bada ɗari yana ganin kan cewa ranar alkiyama za a ya masa ya samu dubu saboda haka sai ya bayar to kaga in yi haka ya yadda cewa akwai lahira kuma ya yadda cewa akwai sakamako a lahira saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin wato fa'idodi manya na zakka na uku tana tsarkake ɗabi'un mai ba da zakka ta kubutar da shi daga cikin wato abin nan ta kubutar da shi daga cikin tarkon rowa don shi ita rowa tarko ce da ta kama mutum ta ɗaure shi ta maƙe shi ba zai iya komai ba to sarka ita za ta kubutar da shi daga cikin wannan tarkon kamar yadda za ka gani mutanen da suka riga idan ta fitar da shi sai ta shiga sai ta sa shi a cikin wato kungiyar masu kyauta su kuma masu kyauta ba abin da yake faranta musu rai irin kyautar nan wanda Allah ya bashi irin wannan sifar sai ga ran da bai yi kyautar ba sai ji kamar bashi da lafiya kamar hatimu tsa'i da Allah ya bashi kyauta sai ya tura mutanen ya tura barorinsa ya ce duk wanda ya zo masa da bako wanda za a yanka masa awaki da za a yi masa abinci ya ci to ya to yantacce ne saboda ran da ya waiga ya waiga ya ga babu wani alheri da zai yi to wannan rana ranar bakin ciki ce dan farin ciki idan da wani bako da wani bawansa zai kawo masa bako wanda zai masa ihsani sai ya tashi dan farin ciki to haka nan haka haka to daga zakka tana sanya irin wannan ta fitar da mutum daga cikin wato daga cikin da'irar marowata ya zuwa ga da'irar masu kyauta ta hudu sannan tana wato yalwata kirji domin mutum idan ya ba da kuɗi idan ya ba da dukiya zai shi kansa zai ji wata sa'ada zai ji kan cewa ya yi wani abu wanda yake zai daɗaɗa ransa ransa zai yi daɗi to kun ga irin wa'annan abubuwan su ne suke maganin cututtukan zamani da mutane ba su sani ba ka je a ta ɗirka maka maganin da zai sa kai bacci a ta ɗirka maka maganin da zai hana ka bakin ciki duk ba wannan bane kuwa bayan ga wani ga abubuwa nan irin wanda za ka yi kana yi shi kenan sai ga ka dawo ka yi saiti yadda ya kamata to Allah kenan shi ya halice mu shi ya san yadda zai gyara mu ibn al-qayyim a cikin littafinsa zadul ma'ad ya ce al-badlu wal karam min asbabin shirahi sadr wato bayar da kuɗi da karimci yana daga cikin sababin da yake kawo wato buɗewar zuciya lakin la yastafidu minhu illa alladhi yu'ti bi sakha'in wa tibi nafs amma ba wanda yake samun ikon ba wanda yake samun fa'idar wannan sai wanda yake bayarwa da daɗin rai da yadda wa yukhrijul mala min qalbihi qabla an yukhrijuhu min yadi ya fitar da kuɗin daga zuciyarsa kafin ya fitar da shi daga hannunsa ba wanda zai bayar ba ya zama zuciyarsa tana tare da shi kai yanzu haka yanzu to dan dai an ce dai a bayar ne ya bayar amma ya ta kwafa kaga a hannunsa ya fitar amma a zuciyarsa bai fitar da shi ba to abinda da ake so ka so fitar da shi daga zuciyarka kafin ka fitar da shi daga hannunka alhamisa fa'ida ta biyar annaha tulhiqul insana bil mu'minil kamil tana sanya mutum ya zamanto ya shiga cikin wato mumine masu kammalallen imani domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi Dayan ku imaninsa ba zai cika ba ya zamanto kamilul iman sai ya soma dan uwansa abin da yake soma kansa to yayin da mutum ka ba da zakka ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka ne ko ba haka ba don wannan kuɗin wannan nairorin da kake gani a cikin aljihunka kake jin daɗi in ka bashi kai ma shi ma kan wannan da kake so ma shi ma kana so ka so masa kenan to kaga in kai haka sai ka samu kamalar imani asadisa ta shida annaha min asbabi dukhulil janna wato tana ɗaya daga tana daga cikin abubuwan da suke sawa mutum ya shiga aljanna domin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannatu liman tabal kalam wa afsha salam wa at'ama at wa salla bil-laili wan nasu niyam ita aljanna ga wanda ya zamanto mai daɗin zance ne mai daɗin magana ba mai ashariya ba mai faɗan kalmomin kafirci da jafa'i da ilhadi wa afsha salam ya yada sallama kullum yana assalamu alaikum na san wani bawan Allah Allah ya ji kansa a Madina yake gidansa yana mai kuɗi ne na gaske gidansa yana masallacin kuba amma zai tuho masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah a ƙasa yake takowa baya shiga mota a ƙasa yake kowa kuma abin da yake sa yake yin haka duk mutanen da ya wuce zai ce musu assalamu alaikum har ake ce masa sahibu salam haka ake ce masa sahibu salam a madina sunansa kenan ka ana sahibu salam to shi ake nufi eh, yana nan da alkebarsa kuma da alkeba zai to haka zai rinka tafiya allah ya masa rasuwa yanzu mm. to aljanna ga wanda ya yi kyakkyawan zance ya kuma yada sallama ya ciyar da mutane abinci ya tashi ya yi sallah da daddare alhali mutane suna bacci wannan farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam madina yana kuba ya yi wannan hudu bare faɗi yana abubuwan guda hudu kamar su ne abin da ake gina al'umma a kansu to kun ga sadaka tana daga ciki domin at'amat ta'am yana daga cikin sadaka ta biyar annaha taj'alu al-mujtama al-islami ka usratun usratun wahida ta bakwai tana sanya wato al'ummar musulmi su zamanto kamar dangi daya iyali guda daya domin a mai iko zai taimaka ma wanda ba shi da iko mawadaci zai taimaka ma wanda yake cikin wahala sai mutum wanda yake cikin wahala sai ya rinka jin cewa yana da yan uwa sai ya rinka jin yana da yan uwa wanda shi ma wajibi ne ya yi ihsani kare su kamar yadda suka yi ihsani gare shi ka duba a gani mutumin da ya zama kan cewa Allah ya sa ya taimake shi mai taimaka ma mutane ne ya yake a wajen makwabtansa idan aka ga wani abu ya sami wani abu na dukiyarsa haka za a yi wuca don a ga yadda za a yi a kare shi amma da kwa ya kulle a cikin gida fa yanzu ka ga abin da yake faruwa a cikin kasashen turai da yake kasashen turai kasan sai ka mutu don wahala hmm? ba a san abin halin da kake ciki ba ko kana cikin wahala a taimaka maka ba a san ai sadaka ba ba a san ai kyauta ba ba san abin nan ka je ka kwankwasa kofa ka ce a taimaka maka ba in ka je ka kwankwasa kofa mutum ma ka ce taimaka maka sai kira maka yan sanda a ɗaure ka sai mutum ya mutu ya kwana da kwanaki ba a sani ba sai barayi su zo gidan mutum duk abin da za a yi a yi ko waya makwabcinsa ba zai ɗauka ya ce zai kira masu taimako ba to wannan al'umma ce tunda komai an ce sai dai hukuma ta yi to kafin hukuma ta yi barnar da za a yi kafin hukuma ta kawo ɗauki barnar da za a yi an riga an yi mutane dole suna rayuwa domin su taimaka ma junansu ne kowa yana buƙatar kowa mai kuɗi yana buƙatar wanda ba shi da shi wanda ba shi da shi yana da buƙatar mai kuɗi to zakka tana daga cikin abin da take kawo ɗinkewa ta al'umma tsakanin masu shi da wanda ba su da shi ah, athamina annaha tukfi hararata thawratul fuqara ta takwas cewa ita zakka tana buce zafin wato tana kashe zafin wato bakin cikin bakin ciki da ƙunan rai na marasa shi kasa wanda ba shi da shi yana da akwai harara ta zafin ta wato rashi din yadda take masa kamar yadda hausa suke cewa zuciyar mai tsumma wannan hakika ce to ita zakka tana kashe wannan tana kashe wannan domin idan yayin da masu kuɗi suke taimaka ma waɗanda ba su da shi to sai ka ga wannan zafin talaucin zai zama to cewa ba sa jinsa eh amma yanzu kamar akwai wani bawan Allah na je na ganin sa amma shekaru da dama za a ganshi wata ran kaga yana yawo a nan round din masallaci asibitin round din gidan Murtala ya cewa Allah ya tsine masu kuɗin garin nan Abinda yake faɗa kenan Allah ya tsine wa masu kuɗin garin wata ran wani abin da yake ban labari sai ya da ya ji shi yana faɗa sai sun kuyi da gilashin mota sai ji me yake faɗa sai ya je na je ce ce Allah ya tsine masu kuɗin garin nan ko da magana sai ya saurayi daga gilashin motar sai ya tafi to kaga wannan hararar talauci din ce to zakka tana kawar da wannan التاسعة أنها hatam na المالية imal تنا ita واتو tana hana wato sace-sace da kwace-kwace da almundahana da sauransu zakka tana hana wannan a cikin al'umma wannan kuma mujarrabi ne a cikin al'umma ta goma tana tsirar da mutum daga zafi ranar alkiyama kun san ranar alkiyama farkon abin da za a jarabci mutane da shi bayan an fito daga cikin kabari shine tsananin harara tsananin zafi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi yawmal qiyama kowane mutum yana inuwar yana karkashin inuwar sadakarsa kudin nan da kake bayarwa sadakar da kake bayarwa ranar alkiyama ita za a tattara sai a yi maka inuwa gwargwadon yawansu gwargwadon kaurin inuwar tun da ranar za ta kusanto mutum ne sannan bayan wannan kuma masu ba da sadaka ranar alkiyama suna cikin zillullahi suna cikin inuwar al'arshi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhillu mutum biyar Allah zai sanya su a cikin inuwar sa ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah ya ambaci daga cikin su wa rajulun tasaddaqa bimali fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da ya sadaka da dukiya ya ɓoye wannan sadakar hatta hannun hagu bai san abin da hannun dama ya cire ya bayar ba ya ɓoye shi wato hatta wanda yake kusa da shi ba zai sani ba hatta hannun zama bai sani ba balantana wanda yake kusa da shi na goma sha fa'ida ta goma sha ɗaya tana sa mutum ya san hukunce-hukuncen shari'ar Allah domin inda zai ba da zakka zai nemi sani yana da kudin albashinsa ko kuma yana da kuɗin kasuwancinsa ya zai fitar da zakkarsa zai tambayi malamai to a cikin wannan ilimi ne yake samu na addini in aka yi masa fatawa shi ma daga baya watakila wata ran wani zai zo yana cewa ya shi bai san da zai fitar da zakka ba sai ce ai ni kuna tambayi malamai ga abin da suka ce kaga nan wajen yayi fatawa ya yaye kuncin wanda yake cikin kunci ya ba da ilimi wanda wannan ba da ilimi da yayi Allah ne kadai ya san irin alkhairin da zai samu ranar alkiyama na goma sha biyu Tuzakil mal tana ƙara dukiya kamar yadda wato muka ce wajen ma'anarta yadda tsuro yake tashi haka haka dukiyar haka dukiyar mutum take tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na kasar sadaqatun min mal abubuwa guda hudu ya ce na rantse a kansu kuma ku kiyaye su daga ciki ya ce ma na kasar sadaqatun min mal sadaka bata taba rage dukiya ba sadaka bata taba rage dukiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantse akan haka har rantsuwa yayi akan haka ka san abin wato yana da kasaita yana da muhimmanci saboda shi sha'anin dukiya shiga zuci yake yi saboda haka yana bukatar irin wannan tarin wato tarin hujjoji da za su taimaka wa mutum ya yaƙi zuciyarsa to abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai rantse a kai domin ka sami yaƙini cewa dukiyarka da sadakar da kake bayarwa ba ta raguwa domin idan ka bayar ne Allah zai maka maka zai rubanya maka daga ciki akwai mala'iku guda biyu da Allah yake turo su kullun da safe da yamma Allahumma a'ti munfiqan khalafa Allahumma a'ti munfiqan talafa Allah mai ciyar Allah ka bashi marewar dukiya kullun da safe mala'iku suna zuwa akwai mala'iku na Allah abinda suke addu'a kenan kuma su ce Allah wanda ya danke ya hana haƙƙinka Allah ka bashi halaka Allah ka halaka da dukiyarsa sau da aka kaga ta yaya za a yi duke ka ba ta ragu ba mm, ba za ta ragu ba don ka ba da sadaka shine malam yake cewa wannan abu ne wanda yake ana gani za ka ga mutum mai rowa sau da yawa sai ga Allah ya sallada da wato zai tafi da dukiyar ko mafi yawan dukiyar kamar gobara ko asara ko kuma cututtuka wanda za su sanya shi ya zuwa ga ya batar da dukiyar ga baki daya wajen neman magani na dukiyar ya hana haƙƙin Allah to shi kuma Allah ya kama shi sai duk dukiyar ta tafi a nan wajen abinda bai samu lada a kai ba hmm? yanzu dan mutum ya je ya kashe miliyoyi akan sayan kuɗin tiket ya je ya nemi magani hmm? wannan zai sanya zai gani ne a cikin sahifarsa na lada ta goma sha uku ita zakka sababi ce ta saukar alkhairai ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ma mana qaumun zakata amwalihim illa muni ulqatar min sama mutane ba su taba hana su ba face an hana musu wato ruwan sama to wanda yake nuna kan cewa idan suka bada zakka alkhairi zai sauko domin in ba su bayar ba za a hana musu alkhairi hatta ruwan sama da goma sha hudu anna sadaka ta tutfi'u ghadabar rabb sadaka tana buce wato fushin Allah azabar Allah shi yasa yayin da shi yasa idan aka zo za a yi addu'ar roƙon ruwa akan umarci mutane da yin sadaka saboda ita wato rashin fari yana daga cikin azabar Allah to maganinta ba kawai a addu'ar roƙon ruwa ba sai a ce masu hali su yi sadaka ma yanzu kamar wannan halin da muke ciki na rashin kwanciyar hankali dinnan ana ta addu'o'i ana ta kunuti Mm. wadda ke ah, an ce wai ana cewa wai eh, eh, eh, an ga mun daina kunuti wai da mu ne masallacin kawai da muke kunut ba mu amma mun daina abin nan saboda duba da ra'ayin waɗansu malamai da sukan ce tun da kunut wato ba jiddadin ake yin sa ba a yi shi ne a sai in nawazil sun zo har waɗansu sun kayyade cewa ba a wuce wata ɗaya saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi kunuti wata daya saboda haka suke cewa ba a wuce wata daya to shi yasa muka saboda mun yi sama da wajen mun yi wajen kusan wata uku muna yi kace to a za mu ci gaba da sauran addu'o'i a cikin sujada da kuma da kuma lokacin ijaba addu'a ba za a daina yin ta ba to ɗaya daga cikin abin da zai taimaka mana na yayewar wannan azaba ta Allah jalla ala shine sadaka zakka saboda haka masu kuɗi wanda suka san akwai zakka ba su bayar ba su gaggawa su yi domin su kawo mana kwanciyar domin su taimaka wajen kawo kwanciyar hankali kuma duk abinda mutum ya yi al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai ga alkhairi manta duk a ciki muke gabaki daya ba ma sai ta sadakar ba ma sai ta zakka ta wajibi ba hatta ta sadaka tana kawar da fushin Allah na goma sha biyar annaha tadfa'u ta su tana hana mummunan karshe mutuwa mummunan mutuwa mitatar su me ake nufi da mitatar su ka mutu a cikin saban Allah ka je kai wani abu ka je kai wani abu na saba ma ɗaya daga cikin iyayenka ya yi bakin ciki har ya rinka kai kukanka wajen mutane ina cewa kan ga abin da wane ya mu kafin ka je ka bashi haƙuri ya ce ya gafarta maka ya yafe maka sai ka ji kawai Allah ya ɗauki ransa ko Allah ya ɗauki ranka ai sai ka kai Allah ya ɗauki ranka to kai kai mummunan karshe kai mummunan karshe ko kuma kana zaman zaman ka Allah ya jarabje ka ka je ka sai tiket zaka tafi Barcelona kallon bal sai ku yi hadarin jirgin sama ka mutu kaga wannan tafiya ce kaga wannan mummunan karshe ne ka tafi saban Allah Allah ya kawo to sadaka tana hana irin wannan sadaka hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna sadaqata tadfa'u tasu fa'ida ta goma sha shida annaha ta ta'alaju ma'al bala'i alladhi yanzulu min as-sama' fatamna'u wusulahu ila al-ardi cewa tana gwagwarmaya tana tana gwagwarmaya tana kokawa da bala'in da yake saukowa daga sama tunda bala'i shi ma Allah ne yake saukar da shi kamar yadda arziki Allah ne yake saukar da shi to idan bala'i ya sauka Allah ya riga ya kaddara zai zo to sadaka ita kuma za ta je ta kokawa da shi kada ya zo kada ya sauko ya samu wanda bala'in aka rubuto masa zai faɗo sai ta hana shi ya same shi wannan hadisi ne shi ma na annabi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu tabarani ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yace bakiru bis sadaqa fa innal bala'a la yatakhattaha ku yi gaggawa wato ku yi wato kuwayi gari ku yi karin kumallo da sadaka wanda yake nuna kaga wato da yawa da za ka ga abubuwan da mutanenmu suke a kasan nan duk daga tasirin addini idan kun lura akwai da za ka rinka gani a cikin al'ummu sai ga an je an sami mai kosai da safe an je an sai kosai an sa almajirai sun yi layi ana rarraba musu yawa yawan irin wannan sadaka sai ga ana yi da safe wannan abu ne wanda yake a cikin al'umma mu da muna yara mun taso mun gani kila yanzu saboda da mutanen kirki sun fi yawa <laughs> eh, yanzu baka amma mu da muna yara mun ga irin wannan ana yi to kaga duk daga irin waɗannan nassoshi ne gashi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku yi karin kumallo da yin sadaka ku wayi gari abinda za ku yi da farkon rana sadaka fa innal bala'a la yatahattaha domin bala'i baya ketare ta ba zai ƙetare ta ba ya zo wato idan ta yi wato kamar bango ne na bala'i ba zai ƙetare ba ya zo ya same ka sannan na goma sha bakwai wanda yake ita ce fa'ida ta ƙarshe da sheikh al ne ambata ya ce annaha tukaffirul khataya tana yafe zunubai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sadaqatu tutfi'ul khati'a kama yutfi'ul ma'un nar sadaka tana buce wato tana kankare ta rufe ta shafe zunubi kamar yadda wuta take shafe kamar yadda ruwa yake shafe wuta waɗannan fa'idoji goma sha bakwai sheikh ah, malam uthaymin allah ya ji kansa ya allah ya kabarinsa ya fitar da su na sadaka wanda yake duk kun gani suna da hujjoji daga cikin nassoshi na alkitabu wasu sunna allah ya mana muwafaka ah, da yin wannan ibada don haka bar kawai mu karanta a satsara guda uku guda biyu kai ya ce wahiyar ibaratun an malin maksus zai fassara mana ita ya ce abinda ake nufi da ita zakka dukiya ce keɓantacciya yi min malin maksus da ake karɓar da ake fitar da ita daga cikin wata dukiyar keɓantacciya idan balaga ƙadiran maksusa. idan ya kai wani miƙidari keɓantacce fi zamanin maksus a lokaci keɓantacce yusrafu fi jihatin maksusa da ake bayar da ita ga waɗansu waɗanda suke suma ma keɓantattu abinda ake nufi da dukiya keɓantacciya shine miƙidarin zakar dukiya ce shine miƙidarin abinda ake fitarwa yi yu'khadhu min malin maksus da ake karɓa daga ita ma dukiya wadda yake sananna ba kowace dukiya ce ake fitar mata da zakka ba in kana da gidaje in kana da gida da kake zama kana da riguna da kake da su ba za ka fitar musu da zakka ba kaga dukiya ce sai dukiya wadda take ƙari wadda take ƙaruwa shine wanda kamar yadda zamu gani zinare da azurfa da amfanin gona da raƙuma da shanu da awaki to masu masu poultry fa kaji eh ba nasi ai ba a tabbatar da zakka sai da nasi wato al-maqdurat abinda duk abinda shari'a ta kaddare kiyasi baya shiga cikin sa duk yawan ka jin gidan gonarka sai dai fa'ida sai dai kudin da suka fito da suka kawo maka shi ka fitar masa da zakka amma su ba za ka kirga su ka ce to in za ka kirga su nawa ne nisabin su kaji 100 ne ko ka 200 ko dubu kaga ba za ka iya cewa ga nisabin su ba baka da nasi tunda nisabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo nisabi ba ijtihadin malamai ne ya kawo nisabi ba idan balaga qadran mahsusa kuma dukiyar idan ta kai wani miqdari shi shine nisabi to al-qadran mahsusa abin da ake nufi da nisabi amwalin mahsusa dukiyar kuma da ake fitar da zakka da su sune sune da ake ce musu wato al-amwalu zakawiyya dukiyoyin da ake fitar musu da zakka fi zamanin mahsus a zamani wanda yake keɓantacce shine alhaul idan ya kai ya cika shekara ga daga abin da aka sharɗanta masa haul shine zinare da azurfa da kuma kayayyakin da dabbobi da wato su ne raƙuma da shanu da awaki da tumakai su duk sai sun shiga shekara amma amfanin gona kuwa yau mahasadihi ranar girbi shine zamaninsa yusrafu fi jihatin maksusa da ake raba shi ga waɗansu jihohi waɗanda suke keɓantattu su ne masarifus zaka inda ake ba da zaka wanda Allah ya ambace su kamar yadda zamu mu gansu a cikin ƙarshen babin su ne inna masarakatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin alaiha zuwa ƙarshen ayar dangi takwas wanda ake ba zakka dan ita zakka ba kowa ne zai iya cinta ba ba kowa ne zai iya cinta ba tajibu alal hur ita zakka tana wajaba akan ɗa ba ta wajaba akan bawa tunda shi kansa bawa bai mallaki dukiyarsa ba bai mallaki kansa ba ballantana dukiyarsa shi kansa mamluki ne in kana da bawa duk dukiyar da yake da shi da ita ba za ka fitar mata da zakka ba ba zai fitar mata da zakka ba amma dukiyarsa dukiyar ubangidansa ne saboda haka shi ubangidansa zai fitar da zakkar amma shi bawa ba zai fitar da zakkar ba Allah kuma ba zai kama shi akan rashin fitar da zakka ba don haka sharaɗin fitar da zakka wannan shuruɗin da ya kawo shuruɗul wujubi ne sharaɗin fitar da zakka mutum ya zamanto mai yanci almuslim kuma ya zamanto musulmi kafiri ba zai fitar da zakka ba bata waje ba a kansa ba kuma ma ya fitar da ita bata inganta ba ko yayi bata inganta ba zakaran kana au untha namiji ko mace namiji ko mace ba akan maza ne kawai ba hatta mata shi yasa kaga zainab matar abdullahi bin mas'ud da ta fitar da zakatta ta zo ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna abdullahi bin mas'ud qalil zatil yad wa kathiril iyal abdullahi dan mas'ud abin da yake da shi kaɗan ne ga kuma ga iyali mm, ga iyali na iya bashi zakata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sadaqatun wasila in kika yi haka ta zamanto ba da fitar da zakka ne kina da ladan fitar da zakka da ladan sada zumunci kin sada zumuncin mijinki wato yanzu mace Allah ya bata dukiya mm. ta ci gado tana da dukiyoyi masu yawa tana da gidaje ana kuɗa kawo mata kuɗaɗen haya tana da shares ta ci gado imma daga wajen iyayenta ko daga wajen aurenta na da ta zo daga baya ta zo ta auri wanda yake shi ba shi da hali in ta tashi fitar da zakka ta fara da wannan mijin nata ta bashi sai ya zamanto double lada eh ban ji ba zai mata kishi wannan hudu ba wahayin shaidan ne haka ne fa sai shaidan ya ce mata in kika bashi zai je ya kara aure ne to in yi ta haka shaidan ne zai mata hudu ba kada ta yi haka to amma wannan dalilin da ya sa na kawo wannan nuna mana cewar hatta mata zakka tana wajaba a kansu kun ga matar abdullahi bin mas'ud ta fitar da zakka ta kawo ma'an ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ikrarinta saghiran yaro ne au kabiran ko babba yara ita ma zakka tana wajaba a kansu me yasa bayan shi yaro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an thalath as-sabiyu hatta yaro har sai ya balaga ba babu taklifi akan yaro amma me yasa aka ce sai zakka ta wajaba a kansa wannan kuma fa bil ijma ne saboda ita zakka haƙƙin dukiya ne fa inna zakata haqqul mal haka annabi sallallahu haka abu sayyidina abubakar yace zakka haƙƙin dukiya ce ita ko dukiya bata san babba ba ko yaro babba zai iya samun dukiya yaro ma zai iya samun dukiya ko ba haka ba yaro za a iya mutuwa a bar masa gado kuma a rinka ko kuma a rinka masa kasu ko kuma a bashi kyauta zaka iya bama ƴaƴan yaro kyauta ko ƴaƴanka daga ko ƴaƴanka kace ka rarraba musu kyauta to wannan dukiyar ta yara ana fitan musu da zakka shi yasa sayyidina Umar yake cewa ta tajiru bi amwalil yatama a kulu hasadaka ku yi tijara da dukiyoyin marayu da ke hannunku kada ku bari sadaka zakka ta rinka cinye su tunda aka baka dukiyar maraya kake rike da ita duk shekara sai ka fitar da zakka to kaga sai ta rinka waya ba ta karuwa amma in kuna tijara sai zama to tana karuwa kuma zakka tana rage ta to to amma ba ku hararo wani abu ba a cikin nan eh eh a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma naqasat malum min sadaqa zakka ba ta cinye dukiya to me yasa in zakka ba ta cinye dukiya za a ce la ta'kulu has sayyidina Umar zai ce la ta'kulu has sadaka kada sadaka ta cinye ta kada zakka ta cinye ta eh ko ba ku ga kamar akwai takun saka a cikin manganin guda biyu ba babu ko to ba yi mana bayani malam saboda haka nukusanin da aka kore ba wai lalle ya zama to nukusani na zahiri ba zai iya zamantowa nukusani na baɗi ne shine albarka ta dukiyar saboda ko da ta tawaya a hakikatan wato a hissan ka gani da kudinsu miliyan ɗaya ne yanzu an waye gari kudinsu ya koma rabin miliyan to amma albarkar albarkar tana nan rabin miliyan ɗin albarkar ta albarkar miliyan ɗaya ɗin ce ko ma sama da haka eh wannan fuska ce wani ɗaya daga cikin fuskoki ɗin ne aqilan aw ghaira mai hankali ko waninsa mai hankali ko waninsa wani mai hankali shine majnun wanda ya zamanto ba shi da hankali mai taɓin hankali mai taɓin hankali ko mun san taklifi ba baya baya kansa ba a ce masa ya hajji ba in yayi hajji ma yayin da yawa in ma ya an tafi da shi hajji don saboda a yi masa gata yayin da duk ya samu lafiya ya dawo cikin hankalinsa sai ya sake hajji wannan ba zai sauke masa wajibi ba to amma zakka saboda ita zakka haƙƙin dukiya ce aka ce tana wajaba a kansa zakka tun da haƙƙin dukiya ce za ta wajaba a kansa saboda haka waɗannan su ne sharaɗin wajabcin zakka wanda kuma dukkaninsu wanda muka ambata abu ne wato waɗannan wanda muka ambata wato abubuwa ne wanda ke dalilansu mun ambata daga cikin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin dalilan da ya sa ake nuna cewa yaro ko mahaukaci za dole ne a fitar da zaka daga cikin dukiyarsa hadisin abdullahi bin mas'ud yayin da a hadisin abdullahi dan abbas da ya ba da kissar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'az ibn jabal zuwa yaman wanda wani hadisin ya nuna wato shika-shikan addinin musulunci a fayyace ya tura shi yaman wajen mutanen yaman wanda suke ahalul kitab ne yahudawa ne ya ce kira su zuwa ga musulunci ya nuna masa matakai da zai biyo wajen kiransu daga ciki ya ce fa'inhum ya ce idan suka biyayya suka yi sallah hum ka ba su labari annallaha sarada alaihim sadaka Allah ya wajabta musu yin sadaka tu hadu min aghniyaihim da ake karba daga wajen mawadatansu wa turaddu ala fuqara'ihim a mai ta ga fakiransu to sifar gani mawadaci za a iya sifanta za a iya sifanta yaro da mawadaci ko ba za a iya sifanta shi ba za a iya sifanta mace da mawadaciya ko ba za a iya ba mahaukaci za a iya sifanta shi da mawadaci ko ba za a iya ba waɗansu sun yi shiru eh za a sifanta shi da duki akwai mafi ɗin kuma to saboda haka wannan kun ga wannan su ne bayanin sharuɗan a sharuɗan zakka wannan su ne shaɗarai guda biyu insha Allah da muka yi saboda haka a darasi mai zuwa sai mu yi zakkar kuɗi shine zakkar a zahabu wal fidda wanda da su ne malam ya fara wanda yake kuma su ne a abin nan su ne jigon kudi eh su ne jigon kudi to Allahumma salli ala Muhammad a kafin mu fara amsa tambayoyi akwai jama'a dai kada yan uwa kada a gaji da mu a muna neman taimako saboda samun ɗaukan nauyin wannan karatun da ake sa shi da a cikin gidan rediyo yau wajen kusan wata takwas kenan ya an tsaya saboda wanda yake ya ɗauki nauyin abin nan bai sami ikon ci gaba da da ɗaukar nauyi ba ana sa shi a gidan rediyon kano kuma yana kaiwa wurare da dama don yawanci ina yawan samun tambayoyi daga mutanen katsina da mutanen da jihohinmu nan makwabta inda na din yake zuwa za a ga suna bugowa suna yin tambayoyi to shi yada ilimi yada ilimi yana ɗaya daga cikin hanyoyi da mutum zai samu fa'ida mai ta'adda don yayin da mutum ya ji ya aiki da wannan duk aikin da ya yi kana da ladan wanda ya yada wannan ilimi shi yasa malamai sukan ce sadakar da tafi kowace ita ce sadakar da ake yin hidimar ilimi da ita saboda amfanin ta baya karewa sai ta kaiwa shi kansa idan ya sanar da wani eh, ladan wancan zai samu shi ladan kuma wanda ya sanar da shi din ko kuma wanda ya sila ya samu wannan ilimin zai samu dubu ɗari biyu ne ake yi a kowane wata uku suke ɗauka kwatali eh? eh wata uku wata nawa ce uku a wata uku wata uku kowane wata uku sun mana ragi ne ba wai haka ake biya ba amma dubu ɗari biyu ake bayarwa kuma muna so da mu samu wannan damar kafin azumi tunda da azumi ake tsayarwa tunda yanzu za a samu kamar a ah, wata uku ba 'yan kwanaki a samu a dawo da shi saboda yawan tambayoyi da mutane sukan yi cewa sun je an daina sanya wannan karatu ko me yaushe za a ci gaba don haka wanda allah maɗaukakin sarki ya fuwace masa da allah sai ya kawo taimakonsa wajen ladan ya kawo taimakonsa wajen ladan domin mu ga yadda za a harhaɗa insha allahu a ci gaba da yaɗawa domin daidai ya zama kan cewa mun yi musharaka wajen samun ladan shi ya sa na sanar amma ban da haka ba wai akwai akwai mutum daya biyu uku da za a iya gaya ma da za su iya bayarwa amma domin mu musharaka wajen ladan shi yasa naga ya kamata na sanar saboda kamar yadda malamin mu Sheikh Muhammad Al-Muqtar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya gina masallaci ko da kamar wato shekar tsuntsu ne Allah zai gina masa aljanna to sai malamin mu Sheikh Muhammadu Muktar wajen bayanin hadisin nan yace an ce ko da shekar tsuntsu ne an san ba yadda za a yi shekar tsuntsu ta zamanto masallaci ishara ne ga cewa ko mai kankantar abin da ka bayar wajen wato ya zamanto gudumawa na gina masallaci to Allah zai gina maka gida a aljanna wato ko kudin bulo ɗaya ka bayar ba wai Allah zai baka bulo ne a aljanna ba gida zai gina maka a aljanna zai baka ladan ka gina masallaci saboda haka koda juz'i ne ka bayar na wannan komai kankantarsa zai zamanto ya shiga cikin ladan waɗanda suka yada ilimi fi sabilillahi insha Allah saboda haka da muka ce wanda da yake da abin da zai bayar na gudumawa sai ya kawo maliman insha ladan wannan ya ce mutumin da ya sallar jana'iza da alwala zai iya sallar farilla da ita kwarai zai iya domin ita alwalar sallar jana'iza sharaɗi ce ta yin sallar sharaɗi ce ta yin sallar saboda haka hatta a ƙaunin malamai da suke yin tafsili wajen niyyar alwala hatta a bisa ƙaunin su zaka iya kasan akwai malamai da suke cewa idan kai alwala don kai karatun alkur'ani to ba za ka iya sallah da wannan alwalar ba a wajen malaman da suke ganin cewa taba alkur'ani ba taba alkur'ani ko karatun alkur'ani ba sharaɗi ne sai kana da alwala ba saboda haka sun ce kayi niyyar alwala ba wajiba ba saboda haka ba za ka yi ibada da ake sharɗinta yinta da ibada da alwala wajiba ba sallah alwala ta dole ta to wajiba amma kowa abubuwan da yake mutum ya yi su ba da alwala wajiba ba to ba zai yi su ba zai yi sallah da alwala wadda ba wajiba ba to ita sallar jana'iza alwalar ta wajiba ce tunda sallah ce ba wai mustahabbi ne ka yi ta da alwala ba wajibi ne ka yi sallar jana'iza da alwala saboda in kai alwala kaulan wahidan a bisa kaulan dukkan malamai za ka iya yin sallar farilla abin da ya sa kada kuma mutane su rikice da cewa akwai wata alwalar da in ka yi ta ba za ka yi sallah ba na dan yi ishara ne ga wannan far'in waɗansu malamai ne suke faɗa amma abin da muke lokacin da muke karatun alwala a nan abin da muka rinjaye shi duk alwalar da mutum ya yi zai iya yin sallah da ita tunda alwala ana yin ta ne domin raf'ul hadath ka alwala domin ka ɗaukake ma kanka rashin tsarki ka zama tsarki saboda haka zaka iya yin dukkan wata ibada tare da ita kada mu shiga cikin wannan tafsilin da zai zo ya kawo mana rudu ah, ah, ya ce an yi mana ƙarin bayani akan lokacin shirok bayan sallah ai mana ƙarin bayani akan lokacin shirok bayan sallar fijir a shirok lokacin da rana take hudowa yake halatta a yi nafila in rana ta hudo lokacin da hudu take in rana yayin da rana take hudowa bai halatta a yi sallah ba har in ta hudo ta gama hudowa duk bai halatta a yi sallah ba sai ta ɗaukaka ta yi sama sosai ta kai tsawon mashi mashi kuwa tsawonsa mita biyu ne kusan haka ake kaddara shi yanzu da mashi da irin kandiri irin sandan nan da za a ga hakimai suna rikewa kandi kusan tsawonsa mita biyu ne to in ya kai daidai wannan gwargwadon to yawanci za a ga ana kaddara shi da mintuna ya danganta da yanayin wurin kuma ya danganta da zamanin amma dai idan dai rana idan dai lokacin fitowar rana wanda za ga ana sawa a kalanda in ka ƙara minti goma sha biyar a kan wannan lokacin to ya halatta wannan lokacin da ka iya yin lokacin shuruk ne za ka iya yin sallah amma asalin ma'anar shuruk shine hudowar rana to ba a sallah a lokacin sai rana din bayan ta hudo ta ɗaukaka ta yi sama sannan kuma a faɗakar da malamai masu yin wa'azi a wannan lokacin da loudspeaker su hana mutanen da suke masallacin karatun alkur'ani da azahar da azkar har da waɗanda suke gidajensu saboda ƙarar lasufika kuma har tsawon minti 40 zuwa 45 kullum eh wannan gaskiya bai dace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda suke cikin masallaci su ɗaukaka murya ga masu yin ibada a cikin masallaci ballantana wanda yake waje ya zo ya damu masu cikin masallaci ko kuma wanda suke ibada su a gida ko ma ne riya ne ka sa lasifika mutane ka sa lasifika da asuba an kira ana kiran sallah ka ji an so mu sanya wa'azi kuma abin takaici za ka ji a garuruwan da musulmi suke zaune tare da ba musulmi ba a nan aka fi yin wannan irin su garin jos a lokacin nan sai ka ji an je an sanya wa'azi ana cewa to mun ji abin da suke to ya kamata musulmi mi tanadin kaza mi kaza mi kaza su kuma su ce ai ga abin da musulmi suke kuma ba fa abin da suke yi ba wani tanadin da ake yi su kuma su je kullum suna cikin tanadi kuma ina aka ji wannan suna zaune a cikin gidajensu da ake fafaɗan wa'ina abu duk wannan duk yana daga cikin wato rashin fikihu a cikin addini shi kansa al'adar saboda ba ta da asali a cikin addini shi yasa barnarta ta fi ta duk abin da kaga an yi wanda addini bai yadda da shi ba wanda shari'a musulunci ba ta yadda da shi ba hujjoji na shari'a ba ta yadda da shi ba za ka ga barnar da suke kawowa ta fi gyaran ai ba ai shari'a inda akwai gyara shari'a ba za ta hana ba ka'idar shari'a shine ta kawo ta umarni da abin da yake maslaha ne ga baki ɗaya babu barna ko kuma maslahar ta fi barnar yawa amma duk abin da yake da barna ga baki ɗaya babu gyara a ciki to shari'a za ta hana shi duk abin da kuma yake barnarsa ta fi gyaransa yawa shi ma shari'a za ta hana shi abin da ya zamanto barnarsa ta yi daidai da gyaran sa to shine wani lokaci za a ga shari'a ta ce makruhi ne ko kuma wani lokaci ta ce mustahabbi ne don gane da irin wato a duban yanayi da kuma irin shi kansa shi kansa fahimtar malamai masu istihadi amma duk abin da ka ga wato barna ce barnarsa ta fi gyaran to ba yadda za a ga shari'a ta yi umarni da shi kuma wannan abin da ake barnar ta fi gyaran haka zalika masu abin nan ranar mun sa a yi magana ga masu sanya masu sanya kaset ɗin alkur'ani masu sai da kaset masu sai da kaset a cikin masallatai ana yin assalamu alaikum sai ga sun sanya kaset to ina tasbihi da mutane za su yi ina nafila da mutane za su yi da da ka kashe kaset din lokacin da ake sallan farilla me yasa baka baka bar shi ba ka zo ka shiga ciki ka bar kaset din ana sallan farilla ya kashe kaset din lokacin da ake sallan farilla ya san bai dace ba to abin da ya hana shi dacewa lokacin sallan farilla shi ya hana shi dacewa lokacin da ake zikiri da karatun alkur'ani da sallan nafila don duk ibada ce da mutum yake bukata ya fuskanci Allah a lokacin ko masallatai ba a yi su don haka ba in kana so ka sayar da abin da kake so ka sayar annabi sallallahu alaihi wasallam an ce laisa bi sahabin fil aswaq baya ɗaukaka murya a cikin kasuwa shine malaman mu lokacin da muke karanta ashfa suke cewa abin da ake nufi ba irin waɗanda idan sun je sun kai abin sayarwa a kasuwa za su rinka kada kararrawa suna ta kwarmato zo ku saya zo ku saya abin da Allah ya alkawarta maka ba zai ketare ka ba so da ka kyautata wajen nema don haka muke abin nan mutane da dama sun zo sun kawo kuka kan ai musu magana kuma mun sanar da su daga hukumar masallacin alfurkan kan cewa su daina sanya su daina sanya kaset din in za su sanya su fita daga cikin harabar masallaci amma ba zai yiwu ba mutane suna ibada a cikin masallaci wani yana zaune yana karatun alkur'ani wani yana kokarin ya samu haduwar zuciya domin addu'ar da yake yi amma hankalinsa kawai yana ta komawa baya saboda abin da yake yana so ya ji abin da ake faɗa bai dace ba to balantana kuma da daddare a cikin gidajen mutane mutane suna cikin gidajensu wanda yake gidan mutum hurminsa ne in kuma a ce mutum ya yi magana a ce a ah, wato baka so ka ji alkur'ani ko baka so ka ji wa'azi to baya so ya ji wa'azi in yana wa'azi cewa ake sai ka zo har sai ka zo kofar gidan mutum ka yi taimasa wa'azi dole sai ya ji ba inda aka faɗa a cikin shari'a haka saboda haka gaskiya wani yana daga cikin kurakurai da ake mana a cikin al'ummar mu wanda yake kuma sau da yawa sai ka ga ba a so a yi magana dan idan an yi magana za a ce wai ana yaƙi da addini ne wani yaƙi da addini ai su ne suke yaƙi da addini su ne suke yaƙi da addini domin abin ya zo a cikin hadisi Allah maɗaukakin sarki yana yaban bayinsa da suke soyar da Allah ga bayinsa kuma suke soyar da bayinsa ga Allah wannan kana wannan maimakon ka soyar da Allah ga bayinsa za ka sa suke Allah ne yanzu an ce idan wai idan qur'an alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu in kun ji alƙur'ani ku saurari karatun ku yi kawai mutum yana cikin gida ka sanya masa karatun alƙur'ani a lokacin da yana so ya abinda Allah maɗaukakin sarki ya halatta masa na sauran harkokinsa na rayuwa kuma gashi yana ta jin karatun alƙur'ani ka sanya shi dole ya mugusta ladabi ga alqur'ani kenan wannan bai dace ba kuma babu wani babu wani asali fa a cikin shari'a da za a kawo wannan cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wannan babu wani asali da zaka gani a cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wannan bal akasin wannan zaka samu shine ya zo yana tafiya ya ji waɗansu suna karatun alkur'ani sallah kuma suke suna ɗaukaka muryarsu ya ce ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala gha'iba innama tad'una sami'an qariba ku saurara ma kawo kanku ya mutane wanda kuke kira ba kurma bane ba wanda yake baya nan bane wanda kuke kira meji ne wanda yake kusa da ku kuma ya ce musu a wata riwayar hadisi ya ce kada ku hada ku kada ku hada kira'a ga kawukan wato ma'ana wannan yana karatu maimakon ya saurari karatunsa yana kokarin ya ji karatun wancan to kaga wannan ya nuna mana asali na cewa shi ne inkarin wannan abu so da haka da Allah duk wanda duk wanda ya ga irin wannan yayi inkarin sa yana daga cikin inkarin munkar kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake bata addinin musulunci yana bata addinin mu yana bata addinin mu don haka kuma duk mutane za ka ga waɗanda suke yin irin wannan waɗanda suke irin wannan ba wai malami suka je suka tambaya ba ba fatawa ba ce aka yi musu kawai yana ganin ya dace ne yana ganin ya dace watakila in ya je sanya kaset ɗin ma in ya kiran sallah sai ya koma gida ya tabbaci bacci abinsa ya sanya kaset ya wa'azi a kasuwa wannan dai ba hujja ba ne to sauran gaskiya saboda lokaci ya kure sauran tambayoyi za mu bari sai mako mai zuwa insha Allahu subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk